Imam Musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu daga cibiyar mu ta Darul Hadisi sana'fiya kafin babban malamin mu Muhammad Awwal Adam Albani Zaria Abu Abdurrahman Allah ubangiji ya ji kanshi da rahma. A yanzu da muke magana mun shiga daren Laraba daren sha tara ga watan Zulqa'da. Jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da biyar ga watan biyar shekarar Bature 2026 wannan shine darasi ne lamba ta katat 44 insha Allah a cikin jeren giyar darussa na karatu wannan littafi mai albarka da muke gabatarwa sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ولفع الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن نوح الألباني الله أبيد يدي أشر رحمة إذن جماعة ما سوبي بيهم ما ونن درسي بس من darasin da ya gabata mun karanta inda malam ya tattauna batu game da tsayuwa da ake yi bayan an dago daga ruku'u da matsalar da malam ya kawo game da ina ake mai da hannaye yayin da aka ɗago daga ruku'u mun ji batutuka na yi wato ra'ayoyin malamai da fahimtansu a kan maidawa ƙirji kamar yadda dama ka ɗora su akan ƙirji na dama akan na hagu kafin tafiya ruku'u ko kuma aje hannayenka a jaffan jikinka ah, sannan muka tattauna lafazin wato da ake a faɗi yayin da aka tsawaita wannan tsayuwa kamar yadda muka ji cewa duk wanda bai samar da wannan tsayuwa ba ko bai samar da natsuwa a cikin tsayuwar ba to tamkar ba shi da sallah ne Allah ya kyauta a yau za mu tashi inda malam yake as-sujudu yanzu an gama mana bayani tsaf dangane da abin da ya nace ruku'u zikirorin ruku'u dagowa daga ruku'u me ake faɗi ya ake son a natsu bayan an miƙe to yanzu za ka fara shirin tafiya sujuda wannan shine gaba na uku daga cikin gaɓoɓin sallah idan ka duba gaɓoɓin sallah guda hudu ne rak gaɓar farko shine tsayuwa wanda da shi ake fara sallah da takbiratul ihram da fuskantar alƙibla da daidaita sahu an fahimta da karatun fatiha da sura wannan duk a tsaye ake yi shi gabas sallah ta biyu shine tafiya ruku'u da duk abin da ya danganci ruku'u haka dago daga ruku'u to mun gama tattauna tsayuwa da karatun da ake yi da tsarin abubuwa a ciki mun gama tattauna gaba ta biyu shine ruku'u dagowa to yanzu za mu tafi gaban sallah ta uku shine tafiya sujuda sanan ne malam zai tattauna mana me ake bukata wajen tafiya sujuda yaya ake kaiwa ga sujudan yaya ma ake yin sujudan tukuna da waɗanne gaɓoɓi na jikin ɗan adam ake yin sujuda duk za mu tattauna su a ƙarƙashin wannan gaɓa ta uku insha Allah Gaɓar sallah ta huɗu shine gaɓar zama da mutum yake yi a cikin sallah za ka ga a cikin sallah ba za ka taɓa fita daga ɗayan halayen nan guda hudu ba ko dai zan kana tsaye ko kana ruku'u ko kana sujuda ko kana zaune waɗannan su ne kawai gaɓoɓin sallah an fahimta ko to malam yanzu zai shiga gaba ta uku shine tafiya sujuda mafhum malam yake a sujudu a takbiru ma'ana babin farko da zai tattauna da ƙasar shuhuda shine a takbiru wa raf'ul yadayn 'inda al-hawi ila as-sujudi kabbara da ake yi wanda yake alamta shirin tafiya ruku a sujuda din domin waɗannan gaɓoɓi guda hudu da muka yi bayani abin da ake yi wajen mayyaze su shine kabbara an gane ko abin da za ka yi ya alamta yanzu ka gama tsayuwa za ka tafi ruku'u to kabbara ne abin ake yi da yake alamta ka gama duk abin da ya shafi gaɓar ruku'u yanzu sujuda za ka tafi shi ma kabbara ne idan ka gama sujuda abin da yake alanta yanzu zama za ka yi shi ma kabbara ne ina fata an fahimta to wannan kabbara shine abu na farko kenan daga cikin ayyukan tafiya sujuda da aka duk wanda ya tafi sujuda ba tare da kabbara ba to duda shi bata cika ba ina fata an fahimci ma'ana shine malam zai fara mana da bayani akan at-takbir kabbaran da ake yi me ake faɗi a wajen kabbaran yaya ake yi da gaɓoɓin jiki a lokacin kabbara duk za mu ji insha Allah sai ma da ya ce wa raf'ul yadaini kun ga magana yayin da kai wannan kabbaran to ana haɗawa da ɗaga hannaye guda biyu kamar yadda yadda muka yi ta bayanin ɗaga hannu tun farkon sallah to za ka haɗa da ɗaga waɗannan hannaye guda biyu indal hawiyi yayin da kake tafiya a lokacin ake ɗaga hannun ba wai sai ka je cikin su sujuda can sannan kuma sai ka ɗaga hannu a a tsaye da kake kake kabbarar nan ko Allahu akbar kana tafiya to a lokacin kake ɗaga hannu sai sai ila sujudi yayin tafiya sujuda to wannan ɗan karamin babin da kuka ga an kafa a nan me yiwa wasu ba za su gan shi a babun yawwa an gane ko sai yasa na ga wasu na ta kallo na dai to wannan malam wannan littafi yake karantawa ne a'a sifatu salatin ne dai abin da ya faru shine malam nasiruddin albani a cikin bayanan gaba sujuda to ya faɗi wannan lafazin a matsayin abin da yake son ya tattauna sai dai bai rubuta shi a cikin sifatu sala da ke yawo a hannun mutane ba da haka malaman da suka yi aikin buga aslu sifa ɗin almajiransa kenan bayan rasuwansa sai suka ga dacewan su su rubuta shi kamar yadda shi ma malamin ya ambace shi ina fata gane dalilin da yaka kuka ji shi a wannan nuska da take a hannuna kenan ga nan sun yi bayanin ma a kasa sun dan sa mishi wani a dugo haka alama a kasa can na bayani suka ce hadal unwan kun ga wannan taken da muka karanta ziyadatun alal asl ƙari ne wanda babu shi a sifatu sala da yake a hannun mutane shi suke nufi da al a nan ba wai al al-aslu wannan na hannuna ba an gane ko وجدنا الشيخ آه وجدنا الشيخ رحمه الله يعزو إليه suka ce mun samu malaminmu Allah ya ji ƙarshi da rahma yana ainihin wato faɗin wannan ƙunwanin a daidai wannan waje ka maudu'in a matsayin wani subtitle ko subheading fi mawadi'in min kitabihi hada a wurare a cikin wannan littafin nan nasa faja'alnahu unwana da haka sai muka ɗauko shi kawai sai muka mai da shi shine taken bayanin da zamu an fahimci ne yanzu ko Ha da haka ba za ku ba za ku tuhume ni ba yanzu ko malam yace thumma kana sallallahu alaihi wa alihi sallama. to daga bisani manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi da mutanen gidan shi ya kasance yukabbiru sai kabbara ana magana bayan da ya gama tsayuwan da ake yi bayan abuwa daga rukuni. wa yahwi sannan sai ya faɗi ya tafi sujuda sajidan sai je sujuda yi wa Allah sujuda wannan a bayanin ya gabata cikin hadisin Abu Huraira wanda muka yi ta ji tun a baya ina fata an gane wa amara bi zalika al a salatahu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci wannan sahabi da yake yin ɓatacciyar sallah a lokacin da ya samu manzon Allah a cikin masallaci annabi ya ce mai je sake sallah domin bai yi sallah ba kun tuna shi ko dama tun farkon littafin nan mun ce mana za mu yi ta maimaita magana a kai shi saboda kowane gaba akwai karatun da annabi ya mishi a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi a daidai wannan gaba yace la tatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta sai ige ige ma'ana zai yanke farkon hadisin ya kai mu asalin da yake son ya mana hujja da shi domin mun riga mun cikakken hadisin tun farkon littafin abinda annabi ya faɗi a farko farkon shi la tatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta yusbighal wudu'a da haka annabi ya fara ko sallar ɗaya ba zai shiga ba sai ya yi alwala cikakkiya to daga nan sai ce sannan sai ya zo ya kabbara sannan ya karatun fatiha to har nan da ya zo ya ce sai ya ɗago daga ruku ya ce ya ƙulu sami Allahu man hamida kaga ya ɗago daga ruku kenan ko hatta ya sawi qa'iman har sai ya daidaita a tsaye shine bayanin tsayuwan da muka gama yi yanzu ya ƙulu to daga wannan tsayuwan sai ne sai ka ce wato mai sallah sai ya ce Allahu akbar kaga kabbara ya fito a nan wannan kuma shi ne hujja kaga haka musulman kwarai yake tabbatar da addinin shi yaya annabi yayi yaya yace ayi shikenan shi ma sai ya haka domin ya yarda annabi Allah ya aiko domin ya zo ya koya wa mutane addinin nan to duk abin da annabi yayi shine abin koyi sallallahu alaihi wa alihi amma wanda ya dauki hanyar fata da tunanin cewa yana addini to shi zai rinka yi ne da ra'ayin shi ko da ra'ayin wasu wasu nan kuma kowane ne ina fata an gane kaga akwai bambanci tsakanin mabiyin manzan Allah kenan da mabiyin ra'ayi shattani ma baina budil al-mashriq wal maghrib Allah ka mu dace da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai ya ce Allahu akbar to sannan sai ya tafi thumma yasjudu hatta tatma'innu mafatila mafatiluhu sannan sai ya sujuda har wato mafasil rarrabuwan kasusuwan shi da ya tankwara a lokacin sujudan har sai sun ainihin wato natsu a halin sujudan an gane ko inda a lokacin da kake tafiya zaka ga kana juya position na gaɓoɓin ƙashin jikinka to sai sun kai inda duka za su tsaya su tabbata su natsu a daina ganin wani kashi yana mutu to lokacin ka gama sujuda a gashi wannan ya nuna idan mutum ya yi sujuda a lokacin akwai wasu gaɓoɓin shi da ba su gama natsuwa ba ya taso to wannan da ya yi sujuda ba ke na yanzu shi ma za mu ji ƙarin bayani a gaba insha Allah malam ya ce wa kana idza arada an yasjuda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance idan yana yunkurin tafiya sujuda kabbara to a lokacin yake yin kabbara kaji ashe kabbaran tafiya sujuda la yayin da kake yunkurin tafiya kake yi shi ba wai za a ganka ka tafi ne kawai shu haka sai ka kai can ƙasa sannan sai a ji ka ce Allahu akbar a'a ba haka bai yadda zaka ga wasu ke yi kenan ko za a ga har ya tafi ba zai ce komai ba sai ya kai goshin shi ƙasa sannan sai ka ga ce Allahu akbar wannan ba daidai bane ana yin kabbara ne yayin da ake yunkura lokacin tafiya sujudan insha Allah kuma kamar yadda muke gaya mana idan muka gama bayanin gaɓoɓin sallolin nan guda hudu to za mu zo a takaice mu nuna mana abubuwan a aikace insha Allah sai zan karatun duk da ake yi to yaya ake tabbakawa sai ka gani an fahimta yake sun mai yaqulu Allahu akbar wa kana idza arada an yasjuda kabbara wa yujafi yadayhi an jambayhi to ga wani ƙarin bayani idan yana tafiya sujudan nan yana nesanta hannayen shi daga gefen jikin shi jam shine wannan gefen jiki ko ta tajafa junubuhum anil mabadi suna ɗage gefen jikinsu daga makwanci bayan Allah kenan tsakar dare sai ta sallah to idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sujuda baya makalkale hannun shi a jikin shi ma'ana yakan buɗe hannayen shi shi yasa je aka yi amfani da kalmar yahawi wato yana faɗuwa ne kamar yadda ainihin wato za a ce a jirgin ƙasa ya sauka haka za ka gan shi a bubbuɗe ko to haka ake son mutum ya tafi ki sujuda an fahimta Wai wa ya daina an jambayhi yana nesanta hannayensa guda biyu daga jaffan jikinsa ثم يسجد sannan sai su hida. Wakana من ahyana الله صلى الله عليه وسلم ya kasance wani lokaci yarfa'u yadayhi idza sajada yana daga hannayensa yayin da yake wannan kabbaran tafiya sujuda to nan malam zai tsaya ya tattauna mana wannan qadiyar daga hannu a sallah duk da cewa tun a farko a baya muna ta mana ishara har muka tabbatar da cewa akwai wasu gaɓoɓi guda hudu a cikin sallah wanda malamai sun ittifaki ko jumhurin malamai sun an yi wato tabbatar da cewa manzon Allah yakan ɗaga hannu tare da kabbaran da yake yi a lokacin yin su wuri na farko shine inda takbiratul ihram yayin da yake kabbaran harama to yakan haɗawa da ɗaga hannu wannan babu sabani wuri na biyu yayin tafiya ruku'u an gane wannan ke ko yakan ainihin wato ɗaga hannaye in zai tafi ruku'u wuri na uku shine yayin tafiya sujuda an gane ko wannan gaban da muke cewa sai ya kabbara ya tafi wuri na hudu shine yayin dagowa daga tahiya zuwa raka'a ta uku waɗannan wurare guda hudu shi yasa za ku ga malikiya suka ce wajen ne kaɗai ake ɗaga hannu a sallah duk sauran wuraren da ake a jujuyawa a sallah to ba za ka ɗaga hannu ba kaman tsakanin sujuda guda biyu kaman wajen tafiya sujuda ta biyu an gane ko kaman wajen tagowa daga sujuda ta biyu za ka tafi raka'a ta biyu ku kiyaye ko ka ɗago daga sujuda ta biyu za ka tafi raka'a ta uku to suka ce nan duk ba a ɗaga hannu waɗanda nasu ma ya fi tsanani su ne ‘yan ashabun ra'ayi ‘yan abu hanifa mazhabin abu hanifa su kam cewa suka yi alharakatu tubtilu sala idan ka kuskura kan motsa wani gaban jikinka a cikin sallah ba wai na tafiya su juda ko ɗagowa ko ruku'u ba sallah kama ta ɓaci gaba ɗaya shi yasa su in suna sallah in suka yi jam za ka ɗauka soja ne yake fare shi ina fatan an gane waɗanda suke zuwa saudiya suna ganin abubuwan ban mamaki a wajen musamman al'umman da suke zuwa daga ƙasashen da suka ƙarara wannan mazhabi a garurukansu kamar 'yan indiya pakistan bangladesh da makamancinsu su ne za ka ga idan kana sallah ko ana sallar jama'a ko sahu in ka haɗa da su sai su janye kafansu ina fata an gane saboda su a mazabunsu yanzu ba ma wai shi ya motsa jikin shi ba na kusa da shi ma in ya cika motsa jikin shi to zai bata mushi tashi sallah dama sallar shi shi kan fice ma ta ɓaci to yanzu ba zai bari ka bata mai nashi ba da haka kana kusanto shi yana jan kafar shi wani ma an ka matsa mushi sai ya sallame ya gaggaya maka magana sai ya tafi wani sauri ya haƙura da wannan sallar ka gama ɓata mushi sallah Allah ya kyauta to anan malam jin Albani saboda ya taso ne a cikin irin masu wannan ra'ayi na mazhabin shi yasa za ku ga anan ya ja numfashi musamman a cikin asu wajen kokarin kawo dalilan da suka tabbatar da cewa wannan ra'ayin ba shi ne abin da yake daidai ba ya tabbata na sallallahu alaihi wasallam an ruwaito yakan da hannu a kowane gaba da yake dukawa ko ɗagowa annabi yana ɗagawa kuma an samu magabata sun yi wannan aikin da haka cewa wuri hudu kawai to ba a yi wato tabbatar da sauran abin da ya tabbata daga manzon Allah ba balantana kuma cewa daga hannun ma yana bata sallah gaba ɗaya to yayi kokari ya nuna abin da yake daidai tare da kawo hujjoji to ba za mu tsaya mu tattauna dukkan hujjojin ba mun da mana ishara ga yanan kamar yadda za ku gani bari zai ku ji maganan kamar ah, ma'ana daga inda ya fara yace rawa hadar rafu عنه صلى الله عليه وآله وسلم عشرة من الصحابة رضي الله عنه sahabban da suka ruwaito cewa annabi yana ɗaga hannu a waɗannan gaɓoɓi da ake magana sun kai guda goma kaga ya kai a ce ma hadisin mutawatir kenan ko tunda sahabbai ɗai ɗai ɗai ɗai har goma sun tabbatar da annabi yana ɗaga hannu sai ce wa a tuktu ahadithahum wata takallamtu alaiha na riga na kawo hadisansu a baya in kun tuna akwai sanda muka yi magana hadisan kowanne muka yi isharar da sahabban da suka ruwaito shi sai ce mun gama magana a kansu da haka ba wai za a maimaita kawo hadisan bane anan wa kharrajtu ha fi ta'liqat ala zadi ma'ad kuma nayi tahrijin hadisan a cikin wani aiki da nayi wa littafin zadul ma'ad malam Nasiruddin Albani yayi wa littafin Zadul Ma'ad aiki na fitar da masdarin hadisan da ya kawo a ciki da kuma ta'aliqat din da yi. wato a tattauna wasu matsaloli wajen tabbatarwa ko gyara ko kuma nuna ma abin da yake kuskure in ya samu kuma ya iya tabbatarwa to ya sama wannan aiki at-ta'aliqatul jiyad ala zadil ma'ad to amma wani ikon Allah wannan littafi an nemi littafin ya ɓata gaba ɗaya babu littafin yanzu haka an koma an bi muswaddan malam nasu dina albani wato littattafan da ya mutu ya bar su rubutun hannu kai sun ma yana raye aka nemi littafin aka rasa wallahu alam aka ce wala Allah batan littafin ya faru ne a lokacin da yake yin ƙaura zuwa ƙasan amman inda nan ne ya je tare ƙarshen rayuwar shi to ka san dama malami wanda yake harka cikin littattafai yana da littafi wato kamar a ce kayan raƙumi dubu dole wajen tafiya da kawo wannan za a za a iya yin asarar to a tsakanin wannan lokacin littafin ya ɓata kuma har yanzu ba mu ji labarin ko an tsinci littafin ba Allah kaɗai ya sayar da yi da ita ba amma tabbas ya gama aikin shi yasa duk wanda yake karatu musamman a cikin littattafai ya zo kan littattafan mara nasu jina albani wani lokacin zai je yana yin reference da littafin kamar yadda kuka ji ana ya shi ya ce wa ha na yi takharijin hadisan nan guda goma duka fi at-ta'liqatil jiyar a cikin littafi na at-ta'liqatil jiyar amma ina littafin babu shi ina fata an gane to sai dai alhamdulillah malam Nasiruddin Albani kaman al-Imam an-Nawawi yake wajen duk wata mas'ala in Allah ya da ko da malam Nasiruddin Albani ya tattauna shi a wani waje ko to zaka samu irin wannan tattaunawar ko kwatankwacin shi a wani littafin shi daban saboda ainihin wato ƙoƙarin tabbatar da wannan matsalar da haka takarijan hadisan ana iya tsintansa a sauran littattafan shi musamman kamar littafin shi na silsila a sahiha da za'ifa da kuma littafin shi na irwa'ul ghali fi tahrij ahadith manar sabil sai kuma littattafan da yayi tahrijin kutubus sitta ko kuma su Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Tirmidhi Ibn Majah an gane ko to waɗannan ayyukan nasa alhamdulillah suna nan sai dai ba a same su ba kamar yadda ya yi su a cikin wannan hakikin da yawa a gajul ma'ad Allah ya gafarta musu baki daya gashi sai ya ce na yi taharijin hadisan nan duka guda goma hadisan hadisan ɗaya bayan ɗaya sai da na kwankwace mazajen na fitar da malaman na kawo malaman da suka ruwaito hadisan sannan da ya ƙarshe tabbatar da matsayin hadisan cewa sun kai labari insha Allah Allah ya gafarta musu yace wa bayyantu kun ga maganar ko nayi bayanin ma yasifu isnaduhu minha abin da ya inganta na cikin isnadojin hadisan don wasu hadisan suna da hanyoyi fiye da ɗaya to akwai hanyoyi marasa inganci wasu malamai sun samu waɗannan marasa inganci sai suka ce hadisin bai inganta ba alhalin hadisin ba hanya ɗaya gare shi ba yana da wasu hanyoyin wanda su kuma isnadin sun kai labari da haka in nasiruddin albani ya zo sai ya inganta hadisin da hanyoyi lafiyayyu sai kuma ya maka isharar hanyoyin da suke da matsala domin an gane wannan da ko ya ce wa ma la ya da abin da bai inganta ba walakin nahu amma waɗanda ba su inganta ba ma kaji ya ce yi ƙawwa fi shawahid za a ƙarfafe su saboda suna da shahid da zai tallaba musu su kai labari wato raunin ba rauni ne wanda za a kau da kai daga gare shi ba rauni ne wanda yake da munjabar ana iya itibari da wasu hadisan da za su karfafa shi bi haitu innal waqifa ala hadhihi al ahaditha malam yace ta yadda bayanan da na gama yi duk wanda ya tsaya ya dubi hadisan ya karanta abubuwan da na tattauna kulliha gaba ɗayan su yajzimu jazman qati'an bi thubutihi ala nabi sallallahu alaihi wa sallam yace wallahi ba za ka iya karkace cewa hadisan sun tabbata daga manzon Allah ba tabbas za ka samu natsuwa ka sakankance cewa abubuwan duk da aka faɗi daga hadisin daga manzon Allah ne da haka ya tabbata annabi yana daga hannaye a waɗannan gaɓoɓi abin da yake tabbatarwa ke an fahimta ko yace bal wa bitawaturihi an sallallahu alaihi wasallam ya ce har ma za ka iya cewa ma ba ma inganci ba kaɗai labarin mutawatiri ne daga manzan Allah to duk abin da aka ce ya kai haddin mutawatir kuwa to yana cire zako gaba ɗaya a cikin wannan labarin wajen danganta shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi Allah ya sa mu dace sai ce wa ha nahnu min ha? fi hada ta'alif ma sahha sanaduhu wala mat'ana fihi anan gabar yace to bari mu kawo waɗanda suka inganta tsabar hajjar inganci wanda shi ba ma kada ta inda zaka soke su waɗanda ake da maganganu ɗaya biyu haka su ba ma za mu kawo su anan ba sai ya kawo na ɗaya ga shi hadisu malik ibn al-khuwairi da hadisun wa'il bin hujr duk mun yi bayanin sa a baya da haka kana iya komawa ka karanta su daga baya da kuma hadisin Anas dan Malik na uku kenan na hudun shine hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda baki daya to da ya gama wannan sai ya ce wa hada wa yu'ayyidu dhalika anna Abdullahi al-Umari rawahu an Nafi' an ibn Umar marfu'an bi lafzi ya kara kawo hanyar da yake karfafa wannan ta wannan abdullahi al'umari din nan wanda yake al-mukabbar ko kun san mun akwai wasu abdullahi guda biyu da mukabbar da musazzar mukabbar ɗin yana da rauni musazzar ɗin kuma shine sahih a wajen riwaya to da ya kama kawowa sai ya zo inda yake cewa wa akhadha akharuna sai yanzu ya gama bayanin hadisan sai ya ce amma wasu malamai da suka zo kan wannan matsalar sai suka ɗauki bil ahadithin lati fi harrafi fi kulli hafdin wa rafi suka ɗauki hadisan da suka tabbatar da cewa duk inda annabi zai sunkuya ko zai tago a sallah yana ɗaga hannu kaga kenan kowane waje a sallah yayin tafiya ka duka ko yayin ɗagowa ka miƙe to in ka ɗaga hannu ka dace da sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wai iya guda hudun nan ba kadai an gane ko yace wa sahahuha suka inganta waɗannan hadisan wa qalu sannan sai suka hukunta cewa hiya musbitatu waɗannan hadisan tabbatattu ne da haka ɗaga hannu ya tabbata a ko'ina a cikin sallah fa hiya muqaddamatun ala nafi da haka tunda ya tabbata daga manzon Allah ana tabbatar da hadisan da suka tabbatar daga hadisan da suka kore an gane wannan da ke ko wata ka'ida ce a usuli ya kawo a nan an samu hadisan da suka tabbatar da cewa annabi na daga hannu a ko'ina wasu hadisai su kuma sai suka zo ba su faɗi annabi ya daga hannu a wasu wuraren ba ku kiyaye ba wai sun ce annabi baya yi ba amma ba su ce annabi ya yi ba musamman hadisin da yake ishara ne hadisin abdullahi dan umar wanda Abdullahi dan Umar ya ce ni na ga annabi yana yin sallah a wurare hudu ne kawai yake ɗaga hannu to da wannan hadisin shine malaman suke cewa ya nuna in ba wurare hudun nan ba ba za ka ɗaga ba to amma kuma sai aka samu wasu hadisan da suka tabbatar da sauran wuraren ma duk yana ɗagawa. to sai ce wanda ya tabbatar shine hujja akan wanda bai tabbatar ba an gane ko saboda gayatul amr da za ka ce shi wancan sahabin da ya ce ya ga annabi a wuri hudu ne kawai ya ɗaga to wala Allah a wannan lokacin annabi bai ɗaga a sauran wuraren ba shi kuma wannan da ya gani ya tabbata a lokacin da shi kuma ya gani annabi ya ɗaga kenan to ya za ka hukunta abin sai ka ce ya nuna annabi yana yi kenan ahyanan ba ko da yaushe ba amma wannan guda hudun shi kam ko da yaushe annabi yana yi an fahimta sauran wuraren kuma a hayanan wannan shi ne abin da zaka ji na Nasir Jin Albani zai yi kamar maimaitawa cewa wa kana a hayanan. wani lokacin yana ɗagawa saboda waɗannan hadisan da dai jama'a an fahimta ko ba ka kai ma abin da ya kamata shi ma wani lokacin kana dagawa wani lokacin ba sai ka ɗaga. a sauran wuraren kenan banda guda hudun can an gane ko sannan sai ya ce fa muqaddamatun على النفي ده haka shi ake garatarwa akan wanda suka kore wabihi qala ibn hazm az-zahiri wannan kuma shine ra'ayin al-imam ibn hazm az-zahiri wa qala yake inna ahadith raf'i yadayni fi kulli habd wa raf'i mutawatira ibn hazm kenan da ma shi zai zai saurara wa kowa inda ya samu hadisi ya tabbata musamman a babun abin da yake na abin takaici kuma da ya zo wajen aƙida kuma sai ya samu zaniya inda ya fi kamata ya nuna zahiranci amma nan kuma sai ya zama ba a shari'i Allah ya ji kanshi da rahma da haka ya ce hadisan da suka tabbatar da cewa a kowane gaba annabi na daga hannu to hadisai ne suka zo mutawatir da haka ba ku kwanto a kansu sai ce a tujibul yaqinul ilm wanda suna wajarta cewa tabbas yaqini ne annabi na daga hannu a ko'ina Wannan kala hadha al-madhhab an ibn umara ya nakalto wannan mazhabin ah, wannan kala hadha al-madhhab an ibn umara an nakalto irin wannan mazhabin daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar aka ce karshen rayuwar shi idan mutum na sallah a gaban shi sai ga baya daga hannu a wasu wuraren sai ya dauki tsakuwa sai ya jefe shi in kawai gocewa daga ina kuma dutse in kuka hada ido sai ya maka haka ka rinka daga hannu kenan <laughs> Abdullahi da Umar kenan kun san shi dama baya wasa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam وابن عباس حكى عبد al بن عباس والحسن البصري وطاووس وابن عبد وابنه عبد الله ونافع مولى ابن عباس كذا والصواب نافع مولى ابن عمر كما في المحلى to haka ya ci gaba da kawo wannan magana har ya zo a inda zai ɗauko maganan ibn al-qayyim ya shi sai ya ce وعلى هذا الأصل أخذ جماهير العلماء بالأحاديث musbitali للرفع عند الركوع wannan asalin shi yasa da dama daga cikin malamai suka tafi kan cewa ana daga hannu a yayin tafiya ruku'u warrafu minhu ko kuma warrafu minhu da kuma dagowa daga ruku'u ka sabaka bayani faman qaddama minhum an-nafya hahuna fa huwa waqi'un fi ma ankarahu ala ghayrihi min al-hanafiyya alladhina nafaw ar-raf'a hunaka kun gani ko suka yi wa ‘yan hanafiya raddi wanda suka ce ba a ɗaga hannu a ko'ina wa karkala Allah ta'ala Allah maɗaukacin sarki na cewa ya ayyuhal ladina amanu lima mata kulu na taf'alun ta maqtan kabura inda Allah an taqulu ma la to karshe dai kenan ya tattauna ya tabbatar da cewa ya tabbata annabi yana daga hannu a ko'ina sai dai wani lokacin baya ɗagawa tunda hadisan duk sun inganta to haka za a haɗa hadisan kun san kuma ka'idan hadisai guda biyu in aka ga kamar akwai saɓani a cikinsu to abu na farko da ake yi shine aljam a haɗa hadisan a aiki da su duka to ta haka aka haɗa su wallahu a'lam na gaba ma da yake alkururu ila sujudi ala yadayi ga wata matsala kuma wanda ita ma matsala ce da aka yi sabani a cikin ta yayin da ka gama daga hannun kai kabbara to me ake son ya fara kaiwa ƙasa shin tafin hannayenka ne ko guyawunka sai malam nasu jin albani ce tafin hanyayen ne zai fara kaiwa kafa sai gwiwawunka su biyo baya amma wasu malamai sun tafi a kan cewa gwiwa ne za ka fara cakawa a ƙasa kafin hannayenka su biyo baya kuma abin da zai bamu mamaki dukkan su su biyun ma'ana malaman da suka yi ra'ayi na daban-daban hadisi ɗaya suka yi hujjar shi <laughs> mamakin Allah ke ko daga nan za ka gane a menene man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din fahimtar hadisin shine kawai ya mutu hannun riga wannan ya fahimci wannan wannan ya fahimci wancan za mu zo mu ji bayanan insha Allah mala yace wa kana yad'u yadayhi 'ala al-ardi qabla rukbatayhi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana fara kai hannayensa ne kasa kafin gwiwawunsa malaman da suka yi ta hakikin matsalar sun tabbatar da cewa wannan fahimtar to shi ne su daidai hannaye za su fara cewa ƙasa kafin guyawu da aka kai guwa ƙasa duk da fahimta ne a cikin hadisi amma kuskure ina fata an gane za mu ji dalilan da kuma maganganun da malaman suka ce insha Allah malam yake cewa Sunan ah. ma ya kawo hadisan ne da ya gama sai ya tafi can gaba sai ya ce wa ta astafa ibn al-qayyim to ga magana al-imam ibn al-qayyim da ya yazo cikin zabin ma'ad shi ma fa yi zafi sosai da yake tattauna cewa kuskure ne mutum ya tafi da hannu ya ce in ka kuskura ka tafi da hannu kafin gwiwa to ka saba wa sunna abin da ya dace shine gwiwan za ka fara takan kasa da su kafin hannaye ya yi maganganu ya yi maganganu sai da ya ci sama da kusan shafi uku yana tattauna wannan matsalar al qayyim kenan to shine sai malam Nasiruddin Albani yake cewa anan wa qad ta'assafa al qayyim rahimahullah fi hadha al-mawdi' kathira yace ka gaskiya malam ibn al-qayyim yayi zafi da yawa akan wannan matsalar zai yazo yana tattaunawa Allahu akbar kaga wannan shine Allah madaukakin sarki yake ƙara nuna mana mu 'yan adam cewa ba abin da muka samu a cikin ilimi sai ɗan kaɗan wa ma utitu min al-ilmi illa qalil ka duba yanzu malam Nasiruddin Albani yana ganin wani yayi zaki akan wata matsala kun tuna matsalar na makon da ya gabata shi ma ba irin zafin da yake nan ba Allah ya gafarta musu baki daya sai ce fa hawala tarjih hadhihi al ala hadith ibn Umar yayi kokarin ya rinjayar da hadisan da suka nuna cewa da gwiwa za a fara tafiya kasa duk da malam ya bayyana matsalolin hadisan ya yace sai ya ɗaukaka shi akan hadisin Abdullahi ɗan Umar wa afala fi zalika jiddan kuma ya tsawaita wajen ya convincing mutane qadra thalatha safahatin min kitabihi az-zahid ji ko sai da yake kusan shafi uku a cikin littafin Zadul Ma'ad amma sai malam Nasiruddin Albani ya ce wa qad raddattu alaihi amma na yi mushi raddi Allahu akbar kai wato malamai in kana karanta maganganu malamai ko wala za ka rinka jin wani daɗi ne a zuciyanka an fahimta saboda za ka je suke tattauna matsala kai kuma ka zai rinka yin faɗi za ka rinka shan ilimi saboda su malamai ba zuwa kamar yadda muka ce lokacin ne ba maganganu ne na yan tasha za su rinka faɗi ba ba wai cacan baki ba ne a abin da na gamsu da shi to in yi bayanin gamsuwan da na yi da hujjoji kai ma abin da ka gamsu da shi bayanin gamsuwan da hujjoji to kai da ka karanta maganganun su duka sai ka samu ilimin su dukan su biyu kuma an gane wannan da ke ko yace na yi musu raddi fi a ta'alikatul jihad kun sai ƙara faɗin wancan littafin a cikin ta'aliki na na ta'alikatul jihad raddan mutahabad yace raddi mai kyau nemo ibn al-qayyim wa naqaftu al-wujuh allati tamassaka biha duk hujjojin da ibnu qayyim ya kawo yace sai da na bi su ɗaya bayan ɗaya na nuna kuskuren shi a ciki kaga wannan shine abin da ake bukata idan mutum ya kawo hujja ka tabbatar da rashin tabbacin hujjar sai ka wuce matsalar amma ba wai kai baka iya kore hujjojin shi ba amma ka zo kana cewa makiya sunna kawai ɗan iskan malamai munafukai kaga wannan ai hauka kake yi tunda hujjan da ya kawo baka warware shi ba amma kana ce mashi makiyin sunna wala Allah kuma kai ne kai kuskure akan matsalar sai zan kai ne kake tabbatar da khilafu sunna Allah ya kyauta da haka malam Nasiruddin Albani sai na warware ijojin shi idan ya kawo hujja kaza sai in tabbatar da cewa wannan hujjar ba abin da yake fahimta ne a ciki ba sai in faɗa asalin fahimtar hadisin in kawo malaman da suka faɗa haka ko kuma hadisin ma bai inganta ba sai in kawo wajihin da ya nuna rashin ingancin hadisin kuma an kawo malaman da suka raunata shi kaga ka warware hujja kenan an gane ko yace na warware waɗannan hujjoji ɗaya bayan ɗaya Allah ke tamassaka biha fi zalika wajhan wajhan ɗaya bayan ɗaya na bi na warware su yace wa irada zalika yaqul idan nace zan kawo waɗannan bayanan a nan to karatunmu na sifatu sala zai ƙara tsawo da haka ba za mu kawo shi a nan ba in kana son ka ga bayanan ko ma a talikatul jihad amma kuma mun ce ya ɓata <laughs> wala Allah ka tsinto mana shi wata rana Sai dai ka ci gaba da karatu ne haka ake so a yi daga ciki. gaske an gane wannan da ko ba ku ga kamar a kwanaki da a profesa muhammad sani Umar, da ya yi wa'azi a nan ba littafin da ne mana ishara da malam ya rubuta na talhisul khabir littafi ne wanda alimamu a ibnu hajar shi ya rubuta littafin amma abin da zai baka mamaki shine tun wannan zamanin har sai da malam profesa Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu ya zo a wannan zamanin ya je ya gano wani kuskure da ake a kai tun wancan zamanin kuma ya gyaran kuskuren sannan ya fitar da littafin ya kuma bayyana kuskuren ne kuskuren tun daga asalin sunan littafin ya shahara abin da ake kiran shi kenan talhisul habir talhisul habir malam Muhammad Sani Umar Rijiyar da ya je karatu ya yi bincike kuma karatu na gaskiya ba na cuwa ba ya je ya gano cewa ashe asali ba wai talhisul habir ne sunan littafin ba ko kun fahimta jama'a ne sunan littafin je ka karanta <laughs> to muke mu ma mu yi kwazo din an gane ko ai su ma mutane ne irin mu ko da haka mu ma za mu iya yin kwazo da za mu fitar da wani abu shi yasa na buga mana misali da wannan haka shi a zamanin nan ya zo ba waɗancan zamunan ba amma an yi wasu manyan malamai wanda ba su gano wannan ba Ya kila wannan littafin ta ƙasin jihad akwai wani bawan Allah nan cikin mu shi ma in ya ci gaba da harkar ilimi shi zai gano shi wata rana ya ce kwanaki ake cewa littafin nan ya ɓata amma sai da na gano shi ta shi kenan ka gano wa duniyar musulunci fawa'id ba Allah ya sa mu dace da haka sai malai yake cewa ah, wajahan wajahan na yi raddin wannan batutuwa ɗaya bayan ɗaya wa irada zalika ya kula amma anan ba zai yi a kawo su ba saboda bayani zai tsawo fa alaika bil kitab kun gani yace da haka ko ma ka karanta littafin shi albani ya san aikin da ya yi a littafin shi yasa yake ta rifarin ɗinka zuwa gare shi al-mazkur fa inna fihi tahqiqatun qalla ma taraha fi kitabin sarki ya tabbata ga Allah yace a cikin wannan littafin akwai wasu ta haƙiƙi da na cike a kansu gaskiya zai yi wahala ka same ta wani littafin in ba shi ba to kaga littafin kuma gashi ba shi gaskiya muna buƙatar littafin na waje muna aikin gano waye <laughs> wani ya ce saka <laughs> Allah ya sa mu dace sai ce wallahu musta'an to daga nan sai ci gaba da kawo maganganu magana al-Imam al-Hazimi yace wa kad khafa ahlul ilmi fi hadha al-bab fa dhahaba ba'dhum ila anna wada al-yadayn qabla rukbatayn aula malamai sun sabani akan wannan matsala wasu suka ce hannu ake fara kaiwa kasa kafin guyawu wa bihi qala malik wal auza'i yace daga cikin malamai akwai maliku da auza'i adraktu nasa imam al-auza'i yana cewa na riski manyan malamai na yad'una aydiyahum qabla rukbatihi hannayensu suke fara kaiwa kasa qabla rukabihim kafin guyawunsu wa khalafahum fi zalika akharun kun ga irin magana da muke yi ya kawo malaman da suke da wannan ra'ayin ko sai yake kuma ga kuma wasu malaman da su kuma suke da ɗaya ra'ayi wara au wada ar-rukbatayn qabla yadayni aula su kuma suna ganin jiwa ake fara kaiwa ƙasa kafin hannaye wa minu daga ciki akwai Umar ibn al-Khattab kaji Umar dan Khattab na daga ciki wa bihi qala Sufyan ath-Thawri al-imam sufyan as yana da wannan ra'ayi wa shafi'i haka shafi'i wa ahmad wa ishaqa wa abu hanifa wa ashabi da abu hanifa da almajiran shi to kaga ji irin waɗanda aka ce suke da wannan ra'ayin yanzu kai dan baka taɓa yin karatu ka karanto maganganunsa ba da kawai wani zai zo ka ga yana sallah ya kai gwiwa ƙasa kafin hannu kawai sai ka zo ka ce ɗan bid'a ne ba ahlus sunna bane ka sa abin da kake cewa yanzu waɗannan jingima jingiman malaman nan kana cewa da yan bid'a ne aha kaga kai ma za ka ji kai ni ba da su nike ba ta ai ra'ayi su kenan <laughs> Allahu akbar kai misalin ilimi na da daɗi amma an ɗauko shi ta inda ya dace amma mutum yawa ilimin hawan kawara to shine zai ta kwaftawa amma ya ɗauka da gaske yana harkar ilimi ne kuntu to malam nasu bin albani sai zo inda zai tike wajen a ta hakiki sai sai. wa hujjatu ha'ula'i ma salafa min al ahadith waɗannan malaman da aka ambata hujjojinsu su muka ambata amma na mun ba karanta hujja a nan ba amma mun ce maka suna nan mu ma ba son bayani mai tsawo ne da haka a matsayinka na ɗalibin ilimi kada ka kwanta yau sai ka je ka karanta hujjojin don ka gane ina aka kwana ina aka tashi kuma an gane wannan da ko yace hujjojin malaman nan su ne muka ambata amma kamar yadda muka ce malaman da suke cewa a fara kai gwiwa kafin hannu su waɗannan hujjojin da suka dogara da su ba su inganta ba Haga inda aka samu tangarɗa kenan su kuma sanda suke hujja da maganganun a wajensu sun ɗauka ya inganta jama'a an gano wannan ke ko ya sai malam albani ce walau sahat da a ce hujjojin sun inganta la qulna bi jawazil amrayn da mafi girman abin da za mu yi shine sai mu ce dukkan ɗayan biyun sun inganta ko dai wani lokacin ka je da hannu ko wani lokacin gwiwa ya fara zuwa amma hujjojin gwiwan ba su inganta ba Allah ya sa jama'a an fahimta sai ce kama huwa riwayatun an malikin wa ahmad kamar yadda an samu wani lokacin imamu malik shi kanshi da ya galli hujjojin duka guda biyu wata rana ya taɓa yin fatawa cewa duk wanda kai yayi irin yadda muka ji a wajen runguma hannu da kake ko ya ce in ka ga dama ka je da gwiwa in ka ga dama ka je da hannu saboda ya ga hujjojin kuma a wajen shi yana ɗaukar dukkan su sun inganta da aka sai ya ɗauka a matsayin shi ma a hayanan ne ko a hayanan ya dau ya dai kabla rukubatai wa hayanan ya dau rukubatai kabla ya dai sai ce kama fil fati kamar da ibnu hajar ya kawo bayanai a cikin fatul bari haka suka yi wannan fatan wa iz lam tafih amma tun da mun tabbatar yanzu mu me yasa yanzu mu muka iya tabbatarwa cewa ba su inganta ba domin yanzu mu mun iya gano gujjojin, kuma mun iya ainihin wato binciken hanyar da aka ruwaito su kila su a wancan zamanin ba su samu wannan daman ba haka uzurin su kenan to kai yanzu da ka iya ganowa sai ka gane ɗaya inganta ɗaya bai inganta ba to kai yanzu ne ya kamata ka yi ka ci gaba da cewa duk wanda aka yayi a sai ka ce ɗaya inganta to ingantaccen shi za a yi ɗayan da bai inganta ba to sai a ajiye shi daga yanzu malaman da suka yi fatawa da shi jiya to suna da lada akan halin da suka yi ba wai 'yan iska bane ba jahilai bane ba munafikai bane ba makiya sunna bane a'a malamai ne na sunna kuma domin tabbatar da sunnan ma sai yasa suka yi hujja da waɗancan dalilan kaga jama'a wannan magana akwai adalci a ciki ko babu haka ya kamata a ce kana ana jin wato ɗanɗano na adalcin zance a cikin maganan ka matsayinka na ɗalibin ilimi ko malami mai karantarwa Allah ya samu dace da aka sai ce tunda waɗannan hujjojin ba su inganta ba da aka sai muka ajiye su an gano wannan da ke ko fal'umda to yanzu menene abin dogaro ne madogaro alama zahaba ilaihi al-awwalun shine abinda mutanen farko suka tafi akai wa huwa qawlu ashabul hadith shine zancen malaman hadisi kama qala ibn abi dawud kama yadda dan gidan abu dawud yake cewa wa naqalahu fi zad kuma ibn al-qayyim shi ma kanshi ya nakalto magana a cikin zadul ma'ad wa hujjatuhum fi zalika hadha al-hadith hujjansu a wajen wannan Shi ne wannan hadisin da muka kara karantawa ƙarƙashin babu cewa wa kana manzon Allah ya kasance ya ya daihi alal abu. hannayen shi yake fara ajiyewa akan ƙasa ta yi kafin gwiwawun shi Raga in dai wannan hadisin ya tabbata ya zama shi ne hujjar da za a dogara da shi jama'a mu gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya samu dace Ɗan wa masu albarka Na. akwai wato ƙarin hadisan daga nan ne za mu tattauna asalin inda aka fara jin ko kuma bari mu karanta shi duk da lokacin da mu ya kure gashi yace wa kana ya'muru bi zalika fa yaqulu manzon Allah yayi umarni da wannan aikin da muka ji yana yi a fara aje hannaye kafin gwiwa sai annabi yace idza sajada ahadukum idan ɗayan ku zai yi sujuda fala yabruk kama yabrukul ba'ir kada ya rinka tafiya ƙasa kamar yadda raƙumi ke sunkuyawa wal yada daihi ƙabla rukbatayhi <laughs> ya fara aje hannayen shi kafin guyawunsa ibn al-qayyim da yazo cikin zadul ma'ad sai ya ce wannan hadisi ne munqali <laughs> kuskure ne ƙarshen abin da yake daidai shine wal yada yi rukbatayhi ya dai sai jiya hadisi sai ce saboda ai farkon karatun hadisin annabi ya riga ya gaya mana me muke tsammanin mu a ƙarshen yace duk sanda ɗayan ku zai tafi sujuda kada ya tafi yadda raƙumi ke tafiya to wajen fassara yadda raƙumi ke tafiya ko shine malaman suka samu wannan sabani kun ji magana da muke yi dukkan su wannan hadisin ne hujjar su abinda su suka fahimta shine idan ka taɓa ganin raƙumi idan raƙumi zai sunkuya da rufina ƙasa da me yake fara zuwa ƙasa yawwa waɗannan ƙafafun nan na gaba da suke lankwayewa ciki shi zai fara cakan ƙasa da su sannan sai biyu baya da na ƙasa to yanzu abin tambaya waɗannan ƙafafun nan na gaba su ne a madadin menene a jikin ɗan adam hannu ko kafa kaji inda rikicin ya zo ke da kaji yanzu nan kuma duk ce hannu ne ko to kuskure ne wannan magana ba su ne hannu ba kafa ne su waɗannan gaban nan guda biyu su ne kafa ba su ne hannu ba ina ba ka fahimta ka ka kalli kafan ka kalli hannunka gwiwanka na kafa gaba yake sun koyawa ko baya gwiwanka na hannu gaba yake yi ko baya to da wannan sifan da shi zaka gane wanne ne kafar da kuma wanne ne hannun shi wanda yake yin gaba to shine kafa wanda yake yin baya shine hannu <laughs> kun gane daga inda aka samu matsala yanzu ko sai Allah ya kai mu darasi daga ba za mu yi karin bayani da haka sai a yi wato ibn al-qayyim ya ta fada ya ta cewa ta yaya za a yi a ce kafafun raƙumi su a baya bayan su a gaba shi ba abin da ya kenan da haka tunda da an ce kada ka tafi da raƙumi ke tafiya in ka fara kai hannayenka to shine ne na gabanka saboda shi abin da ya duba idan ɗan adam ya sunkuya kamar raƙuma to hannaye sun dawo gaba kawai da haka ya hukunta amma ba da haka ake gane hannu a jikin ɗan adam ba da inda elbow ɗin shi ko knee ɗin shi yake da na ake gane hannu da kafa duk ɗan duk a dabba na yi wato abin da suke cewa mammal ko animal to kafa ne yake da knee gwiwa. hannu yake da ankle gwiwan hannu kun fahimta yanzu ko shi yasa hannun nan naka idan ka sunkuya din a haka zai yi ka fara yin gaba da shi haka kai kasa ba zai yi ba shine sai annabi ya ce to kada ka yi irin na raƙumi kenan raƙumi gwiwawun da yake yin gaba shi yake fara takan kasa to kada ka yi irin nashi in ka fara takan kasa da gwiwa to yanzu ne kai kama da raƙumi <laughs> kun fahimta yanzu ko ba abin da ya faru aka samu samani a hadisin kenan Allah madaukakin sarki ya samu dashi dan uwa masu albarka za mu saurara a nan insha Allah in mun zo darasi na gaba za mu ƙara yin mana kariya akan wannan matsalar sai mu tike akan shi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah